الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ebakwa ta ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci bi amin ciwon wuluji tabbata ya nabi gobe guba ya rabi 1439 kalenda nigeria na ji daidai bai tsafa gbajin guba yin eh, tsago guba ya ci 2017 na kalenda ya mafari hijiriya na na tsayi miladiya mai katuyan zubaci mini karatun littafiyan addawatu ilallahi wa akhlaqud du'at ni a shekul imam shekul islam a shekha abdulaziz ibn abdullahi ibn bas rahimahullahu ta'ala idan shafi ya littafin wucin man innal ibadata iya alkhudu'u lillahi jalla wa ala wa tazallulu lah وسميت الوظائف التي أمر الله بها المكلفين من أوامر وترك نواهي عبادة لأنها تؤدى بالخضوع والتذلل لله عز وجل man ga innal ibadata lille hakika ibada hiya al-khudu'u lillahi azza wa jal la yazu laqba sun tauya tsici yazu gbauya tsici suna wace ma zakena wa tazalluli lahu iza mulu ga ya tsici laqba sun tauci ci ya tsici wa summiyat al-wazaif allati amara Allah biha al-mukallafin etunaji Allah subhanahu wa ta'ala lata cin zai shaji bali gina ni wuce jan foro ga jina min awamirin yau murniya ji wa tarki na wahin da ya gwaluye na jakane na ta yi ga ibada tun ibada li na ha adda bil khudu'i ebona eji ibada wuce ji gangani bi e wàtàdà lólìlì láàyè azawajẹlì bí gbígbẹ yàtọ ìchí ibnu kayyim rahimahullahu ta'ala Sai ga alkafi eto ngawa ibadatu rahmani ga yato hubbihi ma a zulli abidihi huma rukunani ibada yan turamani ngayi wo je boro ya tsoyi wo je kauno ya tsoyi

yana ɓata wale gan a ji foro gangani duri yana ji ma kan waga ya zuzuɓi a gani da yi na ke shirka na ke kafirci na ke munafinci na ke bidiya na ke zawu na ke cinda na ke liwatu jina ke gama na suna ke gangagwa jina babu yan dalili na ke zawu na ke zugi dukiya ku na yana ɓata wanda ni ne na ji a kan eza ma feza na jibuta ce ciwo wa na. sai zaga gangwa gangani bai shubu ha ciye da sha gangwa gangani bai shahawatu ebe na shubu ha tu wani jimbiji a da ji ni ya zo ga gada allazi na dalla mu fila ya ci duniya wa mu yasabu na nan yusinuna sun abu a shahawatu masu kun wale da labi rubu yambayan ya ci jogan gani bai lefi ji ebe zo zaɓa tuntun ya ci ina ce ci ga ya zuji na ya zulu ji ina ce ci ga ya zulu lugwa na ya zulu lugwa ya zudu ba ce ci wa a ilara dukun ya da ba ce ci ya ye ina ma ya zuji alkabul nan ga sun malamma kanat al ibada layin kinu an tastaqilla labi tafasiliha al كما أنه لا يمكن أن تعرف بها الأحكام من الأوامر والنواهي على التفصيل أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب لبيان الأمر الذي خلق الله من أجله الخلق والإيضاحه وتوصيله للناس حتى يعبدوا الله على بصيرة وحتى ينتهوا عما نهاهم عنه على بصيرة فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم هداة الخلق وهم أئمة الهدى ودعاة الثقلين جميعا إلى طاعة الله وعبادته فالله سبحانه أكرم العباد بهم ورحمهم برسالهم إليهم برسالهم إليهم وأوضع على أيديهم الطريق السوي والصراط المستقيم حتى يكون الناس على بينة من أمرهم وحتى لا يقولوا ما ندري ما أراده الله منا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقطع الله المعذرة وقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما قال الله عز وكما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال عز وجل ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من ثم كان ganci lamma kanatil ibadatu na ibada fi la yumkinu an tastaqilla bi tafasiliha al-uqul wa yajina ga ga yake ye na ji ibada ji na da kemina jujina da ye na ji kukmane an kali za an ji kawai wa ga ganga yake ga na bata jiwo ma da bukata waya kama kemina annahu la yumkinu wa yaji an tari an torafa biya al'akam ne za hukunci jiya min al'awamiri ne su kwaji za furogulu jina wannan wahi da ne su na za gudu lugwane ala tafsili na gudu bayani filla filla filla filla filla bata ga wa jina arsalallahu subhanahu wa ta'ala rusula sai ta tuci tumi wa anzala al-kutuba sai ci tafi ciji li bayanil amri الذي خلق الله من أجله الخلق ابو اجين بيانين ابو بغوا الله جالي تعالى تجون ولإيضاحه ابو ما يغي وتفصيله للناس أما لو ويا يزعنجي حتى يعبد الله على بصيرة حال أبي أجبو تأتيك بصيرة وحتى ينتهوا أما نهاهم عنه أرما لا يا gani bai na tsoye ciga kan ga lugwa ne ala basira tin ta ce basira farrusulu alaihi musallatu wassalam tuci shi amince ya tsoye ci biya salatu ya tsoye ci duk tabbatu ya hum hudatul khalqi a gayi zai je ba wuwa lita shi nan wa hum a immatul huda tuci magayi nusaji man ko nusa nusaji limankoji koji ne je laba wuza an yi nan wadu a sakalai ne a ga mai zai ji zawangi be jinu ji dawa a ce ya bayani ila ta'ati llahi wa ibadatihi lo mi la to yace ci be ba da yace ci nan fallahu subhanahu allahu nali tatana akramal ibada bihim sai chawu jijin be tucinu tufiya wuciya wa wuyanyana wa rahimahum bi irsalihim ilayhim coci ma ya guji lita shi na wata ce tu da afiya nan wa auto ha'ala aidihim a tariƙa sauyi ya kwanne mai ya kwai goro na a ya kwa wuce ɗe gwata ya tuci jo wasu ratul mustafin da ya kwanne cici goro ne hatta ya kuna nasu har yanzu an yi ya lafi ala bayyanatin timin amurkin ta ce ga ya ɗoyin lamari abu wa hatta la ya kulu e ba daga gan ma nadri ma arada wallahu minna ya bai da bai ga yike na so kai wa bai yi na mun kwa da ga ma ja ana min bashirin wala nazir zana ya ji zana ya yi bushara yi ga ji kaza ya da aljanna ko zana ya yi nazara wa nai ga ya ga ji kaza ya bi dana nan ya gwa da ga zahiri wuce da ya ma faqata allahul ma'zirata uzurin nan zane yare ta ɓata na sako wa kamal hujjata bi irsali rusuli sako ta tabbatar wa hujjaji wa hujja ku yi kini da wato ce tunde wa inzalil kutubi sai ci ma litafi cinji kama kala jalla kama kala jalla wa ala janna ce ci latna ga wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan hakika ya tuci tudafi al'umman dundu an yabudullaha gaji buta ya Allahu waje ta ne bu tagut amma laƙiya da taguti wa kala subhana ce ci na ta tana gan wa ma arsalna min min rasulin da tuci da bane tutuka nona illa nuhi ilaihi illa fati ya ji wayu annahu la ilaha illa ana fa'budun ke da da zai zaji buta da gaske na sai Allah bugina wa qala azawajal ce ce tuna gan ولقد جاءت لاتنا قال لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ياتي تتو غاني غاني gaye shi wa anzalna ma'ahumul kitaba imali ta fi ci pamba ngani bai tuci wuci shi wal mizana gani bai tunwa shi li gani bai tunwa li jala adalci a jibuta tuci a magalan ba ci ma wa subhana ce ce latina gan kana nasu ummatan wahidatan za an yi jafi al'umanni fa ba'asa Allahu a ci da le tucina tusha na ba fa ba'asa Allahu fa ba'asa Allahu nabiyina so ko ci ga tuci ci ga annaba ya tube mubashirina wa munzirin na ya zai bushara amma gargadi na. wa anzala ma'ahumul kitaba sai ci malita fi ci yayi bil haqqi da gaskiye liya kuma bainan nasi e ba ba hukunci tsakani ya zawan gijo fi maktalafu fihi e tiyana aga da cin le ba e ti wani ale ga na manya gaba wannan nga ya ga ide bukatan tuci na ji bayani yayi na sai ce wani an kali za an yi la bayani biyu e ta fasili yake mina wajibu ta jiya ce ci na wa sai zaga mai tutuci am shuraka wa shara'u lahum mina din ma ya zan bi illa ba da zai de dabo na ji Allah ce ci ba ci a ci tsaye biya da adini wani na tsaye ci ji izini gangani juya na e zaga ya ga wa lami tutuca wa da mi tutun yagban sai ya shiga fa'in lami ya staji bu laka kaka agwa gawa ya fa lam an na ma ya tabi una a hawa roga ya tun yagban ga lami to zan go ci yana la ci ji ma ni gangani da ya na ajiya sai ga tuci zawan juro amma lami tu zawan gi na yi caya anuminu li misli na kawo qaumuhuma lana abidin yiga abe jibu ta za za yi shi guba jama'a ya ji man e za sha ya nisha agba su gwa abu ce ji ta ce ji kuku ji hannun ji fir'auna a gama haza illa basharun yuri da ya tafaddala alaikum sannan sha sai za an yi doje wanda ya wagun lude falalu ta ce yabo lokaci shi ji imani har yana lati ji imani a ga mali a zan rasuli a kulu ta amma mu shi fila so a kila tucin ne wani giyan ya ce mai dazan dan zukobo zan lokaci mai na kan ma na a ga amitun addinin da kwan da kwaji inna na ba na ka ya falu ko inna na ba na ala millatin wa inna ala asarihim mukutadun zan lokaci mai na kan latutu ci ne ya didi. ɓata ne ɓata yadda da shi don wani Allah subhanahu wa ta'ala wato ci tumbe kuma littafi cijin wa taura ci annabi Musa wa linjila ci annabi Isa wa zabura ci annabi Dawuda kuma cin ci be annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to ci ne ɓata mayu amma bayani jiya za an ji jama ga ƙi eti da jibuta ya tsoci a agalen doro fa tsoci ba na mun yana ga gaji na laje na tsoci a ga alalugwa na alalugwa tsoci ga baligma unzila ka min rabbika wuya yana ci daga ba tsoci yau na fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata kuntum khaira ummati ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna عن المنكر تشجع كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يبو يجري يا زوانجي يبو نيفال كامي تشا بنتو تشيغا ولا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين zai ja فينا fi na غان ta gangan ba وي اي كاشا وي يا wuya ya zai ji ma tuci ne mutuwa cike na tsoye shiga a tsoye tuci shi a gai zai je wuza shi ba lo ko goro nan ibn Allah subhanahu wa ta'ala gai na kala tahdi ila siratin mustaqim wa nabi Muhammad wa wuza shi gwaba lo ko goro nga mai ko ceco na hidayatul irshadi amma hidayatul tawfiq ne zo lagu so ne daidai nun wo ci mun ga kpaya ma e to ya ci na to don innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha tuci aji anin a tuci aji za an yi dawa ke dai abi ala imani aji ba tsoyeci da tuci amma lami atu tsoyeci amma jibuta ya tsoyeci amma ga jibuta ya zandoro pamba gangani bai tsoyeci ma tsoyeci gunye ya alita shi ta tuci tu da afiya tsoyeci ma wa alita yi wacin ta tuci tun da afiya ya bane kana na bi adamu fe ci shi ce ci ga anabi adam mu cikin nan ngai ma ya tiyan na ku minni huda ba umi ya biyaye fa mani ta ba ya sanan ga mutu ba wumi nan fala yadillu sanan gya wala yashqa sanan ma li bai baya amma wa mana rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan donka zandoro na ga pan kepi fan ce zandoro ne ga ke ce ci lugwanin sannan rayuwa tun fici wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama amma na zanne ke fa alkiyami yabonci wale gan azaba hajji fushin lana ɗiɗiya da rame azaba kabari fitina yije ẹ̀yìn olúmọ́lú jáàtì olúgungun ṣẹ́bà fitina olúgun ṣẹ́bà muna pátá dẹ́nà múna sẹ́lẹ̀ mbẹ́rẹ́ tsoyici zahara alfasadu filbari walbahari bima kasabat aidin nas anibi annabi sallallahu alaihi wasallam ma nga alumu ya da ga jege be da zo bana amma ne gboro gboro na ne dike ya tuye bi wa anna za sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili ibo ko gale da ya ga ina wa waza ne kiyo ki ba wuya ne bi muhammadu gangani bi sahabiyu shi sai ta tuci tumbi wa in min ummatin illa khala fiha nazir yabo zan mu ci daga ma ja ana min bashirin wala nazir zana ji gargadi na biya zana ma yayi bushara ne mun mun biya mu sai ta tuci tu mali ta fi ciji da Allah ya kuna lin nas ala Allah hujjatun ba da rusul yabo zan yi daidai hujja zuma ya tuce mu sai ce wala kad ba asna fi kulli ummatin rasula akika ya tuci tu dafi al'umman dondo an budullaha gajibu ta ya Allahu waje ta ne bu tagut amma laƙiyarin gani bai taguti wale ga ani ya budu Allah na wuyi isbat wasu ta ne bu tagut ma wuyi nafiyu nafiyu kawanyi wuji tauhidiya isbatu kawanyi wuji tauhidiya ya bugo sai nafiyu bai isbatu ji tabbatarwa inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء نبيني نفي حتى تؤمنوا بالله وحده ويتشي إثبات الطاغوت ما غير ما تجاوز به العبد إنه وجيغا بيا كوتو حد من معبود أو متبوع أو مطاع كما ابن قيم لو بدا إعلام الموقعين عن ربي العالمين Allah subhanahu wa ta'ala wala kad wa marsalna min qablika min rasulin ade tucine tutuka mi wana illa nuhi ilaihi ila fati ya ji wayu annahu la ilaha illa ana fa'budu ke da da zai zaji buta da gaske na sai Allah a shacca bayan dawo annabawa shi tauhidiyo annabi nuhu sai ce na arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka har felo wale ga yatin tauhidi bucho annabi yusufu to nan da prison na yatin tauhidi ga bucha mo ga ya sahibai sijini arbabun mutafarriquna khairun am illahu alwahidu alqahar annabi Musa alayhi salam na mutottun bayan fir'auna na tauhidi ga wuce gangani da yin har fir'auna fega fe nan Musa gan famar rabu kuma ya Musa anan Musa ce gan rabu na yata ya shay'in kula shi ce ci ga ya Allah na litan don na summa wa doro layu summa hada cike ya awu ba annabi isa alayhi salam enu kayin gana to digu kayin gonga mu lauza shi mo ngai ni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa usali bis salati wa zakati ma dumtu hayya annabi ibrahim alayhi salam enu kayin lahu jama'un shi na mutikai ci biya jinai tauhidi aljibuta ya ce ci bugi amma ga layin dorofu ba ci ma kadi kanat tilakun uswatun hasanatun fi ibrahima na ma'a iz da liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min na na bi kuma bada bai na kuma la wata yalbar da abadan hatta minu billahi wahada. annabi yakubu alayhi salam har kaka kuna ne yakubu ya yi jana yanu ganju ga alagwa su ne tauhidi am kuntum shuhada iz hadara yakubu al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun e bago ngoli annabaji acha dawacha bi adi mulkiya annabawaji acha dawacha gangani bi a gazaita mulki wani ala mulki a gwagubo ala ala yaya annabaji wuji gan ega zudu shi nga dacha dawa tauhidi ala imani ajiba tsoyeci ala tsoyeci aji nike ke bai bado a ga layin doro fa tsoyeci ba ci ma ima ajiba tsoyeci be malaika ji be tuci bai fali kiyani nan bai kaddara ima ajiba littafi ji be ne labin bata ne na ne bata ga fi tauhidi na nga ba ya dawa gangani biyan Allah subhanahu wataala gan laqad arsalna rusulana bil bayyinati tuciji ya tutu gangani be e ga keji wa anzalna ma'ahumul kitaba imalita fi cibiya wal mizana gani ga tsuwe li yakuma nasu bil qisti ibe da la kwa yake ne bi adalci Allah subhanahu wataala kana nasu ummatan wahidatan zan ya fi al'ummanni daga zamani nabi adamu da zamani nabi nuhu mu karnu guwo zan shi bata tauhidi ba biyo a ci daji kiyo a ci daji gulu da lamarin da kirkin da cijo a cakma ekpana lanwaki cakma ekpana tauhidi na atana fa ba sallahu nabiyina sai ta annabawa tutu mubashirina wa munzirina ne ya zai bushara a mai ke jan gargadi na kanin nasu matan wahidatan na tauhidi bu zangi ba ta ɗebe zo shirka ci bai tsami zuma goyon gan shirka ga ya sani ya zangi a'a ibn qayyim wa ga wuce ta fi gasat lafani min masaidi a shaitanu wa anzala ma'ahum ba to kine to ki tumbe na to ta fi cin da aya bil haqi da gaskiye liya kuma bainan nasi fi maktada fofi e ba ba hukunci takadin yanzu an yoyi na hadicin libati ubu wani a sheikh abdulaziz ibn baz ce ci gaba ga fa bayyana subhanahu annahu arsala rusula na tsoci wa bayani jike den wato ci tumbe wa anzala al-kutuba kuma littafi ci shi li nasi bil haqqi wal ya e ba ba hukunci tsakani ya e zan jo da da adalci wa yudah wa yuwaddah lin nasi ma talafu fi wal aqaid amma dagaye ya zan ji yana da cin libatibu ya shari'a shi gangani da aqida shi na min tauhidillahi ya tauhidi ya ce wa shari'atihi da shari'a ya ce ci fa inna qawluhu subhana yabuna hakika bana Allah subhanahu wa ta'ala gangan kana nasu ummatan wahida zan yi jafi al'umma ni na yani alal haqqi zan yi jafi al'umma ni ta ce gaskiya ta ce tauhido ta ce ibada jiya to yace lam yaktalifu adatan le ba min adi adam alayhi salam ila nuhin tun zamani annabi adam harfilo zamani annabi nuhu kana nasu alal huda zan yi ta ce bawo كما قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما كما قال ابن عباس تيتو جيدا غنغني بيوني غنا وجماعة من السلف والخلف نني بجماعة من يا السلف يوان الخلف جي ثم وقع الشرك في قوم نوح كان شركة تبتصامي زام اي تاتين جماعة نبي نوجو فاختلفوا فيما بينهم أتما دي تنبت أكاني أبو واختلفوا فيما يجب عليهم من حق الله a cada can da bai tiye na yi wajibi ta ta ci abun yakin ya tsoye ci na fallamma waka a shirku kaku na shirka ya ji faruwa na waliktilafu da can da bai na arsalallahu nuhan alaihi salatu wassalam tsoye ci a nabi nuhan alaihi salatu wassalam tutu wa ba'adahu rusul zuma nabi nuwa ma so kuke tutuci be sarawi be kama qala azza wa jalla kinna allah subhanahu wa ta'ala kan inna awhayna ilayka hakika ya wayi jibiyawe kama awhayna ila nuhin kinna jiwaya nabi nuhu wan nabiyina min ba'dihi bi annaba nabi bibe zumubo ne na wa qala subhana allah subhanahu wa ta'ala ga. wa ma anzalna عليك الكتاب وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه يتشي لتافي تشين بها ويسيبوا ويجيب بياني أزعم ينا دي لتشين لباتيبونا وهودا ميباو ورحمة ورحمة مكي راما لقوم يؤمنون يا جماعة نجيقا إيمان جنا وعليقنا شيخ عبد العزيز بن باز لبي بابون نونا كده الله واتو تشي تنبيه malitafi cibe ebo adaji adalci tsakanin zawan gijo tishiyar adalci mai tauhidi ke mina zalunci na ga zalunci na ngai shirka wani inna shirka la zulmun azim ina ma na ba ji kaza shi lo ne kiyo tauhidi amma ji bayani a zangi yana ajiye cin libati ubu ya shari'a to aqida to tauhidi na ibn Allah subhanahu wa ta'ala kana nas ummatan wahida bayan ya fi al'ummanni ta cin gaskiya ta cin tauhidi da can liba tun zamani a nabi adam mu ba zamani a nabi ne zan yi ce bawo kem na ibn abbas be zan do ci mini ya saha mini ya salaf gani bi al khalaf shi a ganin ka kuna shirka bi mi zamani a nabi nu gan shi na suku allah wa nabi nu tutu kem na ce ce na hayna ila nuhin wannan kama hayna ilaika kama hayna ila nuhin bi na. min ti kan ya waye jibi a kim na jin waye na binu biya na ba ne bebe zumubo ne na e bago rasulu ya mafari ngai annabi nuhu alaihi salamu ga malaka hadisin ya shafa wa ga izabu ila izabu ila nuhin ilo e ba annabi nuhu fa inna wa wallu rasulin ba sawallahu ila ali al-ard ngai zam ngai tuce mafari na so ti tulo kinno annabi adam annabi nuhu ma ka annabi ibrahima to annabi musa to annabi isa to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi na shigayi ulul azmi wa minka wa min nuhin wa wa musa wa isa wa khazna minhum mithaqan ghaliza ce ci gawa ma an zanna alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun ibago alaikal na nawi ba wa bi ya zai ja imani jina a ga da yi ga da can ba na gaba na amin ke ayi ki so yi daidai ki so yi ba wuya na biyu muhammadu amitu wuce so iga ka gi ba ba ni ga ji daidai na sai ta duya ba ni ga ci bici na sai ci fagani bi wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk